Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 28 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau Laraba, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya bayyana wani yunkuri na rage tsawon wa'adin zaman majalisa kafin 31 ga watan Oktoba ranar da Birtaniya za ta fice daga tarayyar Turai. Sannan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce ƙasarsa ba ta neman ƙara zaman rashin jituwa. gwamnatin najeriya ta shafe shekaru tana neman hanyar warware rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya game da wuraren kiwo rikicin da ya laƙume dubban rayukan mutane To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani lauya a Najeriya ya shigar da kara a wata kotu da ke birnin tarayya Abuja da neman ƙasar Ingila ta maido da shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB wato Nnamdi Kanu zuwa Najeriya. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Nafisa Hayatuddin dangane da abubuwan da ke jefa mata cikin yanayin shan miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda muka saba yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz adil Ture ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba, Prime minister Birtaniya Boris Johnson ya bayyana wani yunkuri na rage tsawon wa'adin zaman majalisa kafin 31 ga watan Oktoba, ranar da Birtaniya za ta fice daga tarayyar Turai. Johnson ya ce ya nemi sarauniyar Ingila wato Queen Elizabeth ta kawo ƙarshen zaman majalisa na yanzu sannan kuma zai gabatar da wani sabon zama tare da jawabin sarauniyar a ranar 14 ga watan oktoba tare da bayyana ƙudurin majalisar ga gwamnati kakakin majalisar wakilai john bakau ya ce ƙudurorin na johnson karya doka tsarin mulki ne kuma ya ce ainihin abin da ya faru shine dakatar da yin muhawara a majalisar ta brexit da kuma aiwatar da ayyukanta na daidaita tafarkin ƙasar. Johnson ya yi alkawarin fitar da Birtaniya daga tarayyar Turai ko da ba a sami yarjejeniyar janyewar ba wacce ke fayyace sharaɗin ficewar. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce ƙasarsa ba ta neman ƙara zaman rashin jituwa da yake magana a yau laraba yayin wata ziyara aiki da ya kai a kasar japan don tattaunawa da prime ministan kasar shinzo abe zarif ya ce iran ta yi imanin ya kamata a mutunta daukacin kowace kasa kamar yadda dokar kasa da kasa ta tanada a wannan makon shugaban amurka donald trump ya ce akwai kyakkyawar damar cewa zai gana da shugaban iran hassan rouhani don tattaunawa kan sabuwar yarjejeniyar takaita shirin nukiliya na Iran. A maimakon yarjejeniyar bara ta shekarar 2015 da Trump wanda suka janye a bara din Amma rohani ya ce idan Trump yana son tattaunawa dole ne ya ɗauki matakin farko kuma ya janye ɗaukacin abin da ya kira takunkumin rashin adalcin da Amurka ta sanya wa Iran. Trump ya bada sharaɗan tattaunawar yana mai cewa Iran ba za ta iya ci gaba da samar da ƙarin rudani a ƙasashen waje ba tare da ci gaba da kai hare-hare na soja ya kuma ce sabuwar yarjejeniyar za ta haramta wa Iran ƙara makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami. Gwamnatin Najeriya ta shafe shekaru tana neman hanyar warware rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya game da wuraren kiwo. Rikicin da ya laƙume rayuka dubban rayukan mutane. Wannan rikici ya fi shafar yankin tsakiyar ƙasar da ya daɗe yana fama da rikice-rikice. Amma kwanan nan gwamnati ta ɓullo da wani shiri na samarwa makiyaya wurin kiwo. da nufin kawo ƙarshen rikice-rikicen. Amma wannan shiri na gwamnati da ake kira riga yana fuskantar ƙalubale. rikici tsakanin makiyaya da manoma a najeriya ya samo asali ne tun shekaru da yawa da suka gabata ƙarin yawan jama'a birane da kuma kwararowar hamada wanda ke haifar da ƙaruwar canjin yanayi sun ƙara dagula rikicin fiye da mutane dubu uku da ɗari shida ne suka rasa rayukansu a wannan rikici a kan filayen kiwo tsakanin shekarar biyar zuwa da goma sha 2018 sannan dubban mutane suka rasa matsugunansu gwamnati ta ce kafa wuraren kiwon shanu ko ruga ga makiyaya zai magance matsalar what it is intended to do is purely to find a way of mitigating Garba a bari babban daraktan hukumar wayar da al'umma na ƙasa ya ce abinda aka yi niyyar shi ne kawai a samu hanyar da za a takaita rikicin manoma da makiyaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tsibirin puerto rico na fuskantar barazana wani gagarumin ruwa da ke tafe da iska mai karfi da ake kira doriya yayin da jihar ke kokarin farfadowa daga guguwar da ta auku a shekarar 2017 masu yada labaran yanayi na kyautata zaton guguwar dorian za ta kai karfin mahaukaciyar guguwa da ke tafe da ruwan sama a lokacin da za ta afkawa yammacin tsakiyar puerto rico a yau laraba gwamnan puerto rico wanda vasquez ta kafa dokar ta ɓaci inda take kashedin yiwuwar zaizayar ƙasa ambaliyar ruwa da ɗaukewar wuta yayin da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo ya bayyana gwamnatin haɗaka membobi na ikirarin rashin damawa da su A ranar Litinin ɗin da ta gabata, shugaba Felix Tshisekedi ya sanar da majalisarsa watanni bakwai bayan da ya lashe zaben da ke cike da sarƙaƙiya da ya kai shi mukamin shugaban ƙasa. Majalisar mai membobi 66 ta tanadi mutane 23 daga jam'iyyar Tshisekedi ta Direction for Change da kuma 42 daga haɗakar jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa joseph kabila ta common front for change amma membobin sauran jam'iyyun jamhuriyar demokradiyyar congo na kashedin cewa gwamnatin na ba wa goyon bayan tsohon shugaba iko fiye da kima yayin da ake karancin yawan 'yan adawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wani lauya dan kabilar Ibo ya nemi wata kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja ta tilasta wa kasar Ingila ta yi maza-maza ta taso ƙeyar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOP wato da Kanu zuwa Najeriya domin ya fuskanci shari'a. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata sanarwa da ke dauke da sa hannun Donald Okonko wanda ya raba wa manema labarai a ciki ya ce ya shigar da ƙara ne saboda a yi maza a dawo da Nnamdi Kanu ya fuskanci shari'a saboda hare-haren da haramtacciyar ƙungiyarsa ta IPOB take kaiwa akan mutanen da basu san hawa ba basu san sauka ba. Daga cikin waɗanda IPOB ta kai wa hari a 'yan kwanakin bayan nan akwai irin su tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike madu a ƙasar Jamus. sannan kuma kungiyar ta ci gaba da barazanar damke shugaban kasa muhammadu buhari da a yanzu haka yake kasar japan da kuma gwamnoni da wasu manyan mutane da ke tafiye-tafiye zuwa kasashen waje daga najeriya A lokacin da yake nazari akan batun shigar da karar, barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce duk da cewa shigar da irin wannan kara hurumi ne na ministan shari'a, amma babu dokar da ta hana ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya ɗauki irin wannan mataki. Sashe na 150 da sashe na 174 na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayani dalla-dalla akan karfi da shi babban lauyan gwamnati wato attorney general rake da shi na ya kokarin shigar da bukata ta a gaggauta ta taro duk wani wanda yake yana aikin ta'addanci a waje ko kuma dan ta'adda ne a nan ya gudu ya je wata ƙasar waje a dawo da shi najeriya domin ya fuskanci shari'a ko ba don komai ba don a yi maganin zuda mana mutunci da yake yi can maganin bata sunan najeriya da yake yi maganin ayyukan ta'addanci da yake kullawa ko yake da kudirin kullawa a ran shi a kuma yi maganin kara gangamuwa da suke yi suna yaduwa wanda yake za su kawo rashin kwanciyar hankali da kuma tashin hankali da kuma rashin zaman lafiya a duk wata ƙasa da suke. Shi ma sakataren wata ƙungiya da ke sa ido akan harkokin cin hanci da rashawa, Ibrahim Musa, ya ce hujjojin da wannan lauya ya bada a lokacin da ya shigar da ƙara abu ne mai kyau, amma ga shawara. Ya kamata a ce wannan ƙaran ya shigar da shi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba don komai ba saboda take-taken Ingila a kan Najeriya abin yana ban tsoro kamar ba su ne suka ba mu 'yancin kai ba. ga namdi kanu yana ta ta'addancinsa a najeriya ya gudu an ce yana isra'ila yana ina ne can sai gashi a ingila ashe yana da takardun kasar ingila idan da ingila dangantakanmu da su dangantaka ce na matsayin uwa da ɗanta ba irin son inna ba ta shanya mutum ƙafa to ya kamata su janye wannan takardun ɗan ƙasa da suka bashi su sawo shi a jirgi su dawo da shi najeriya hukunta shi tun da beli ya tsallaka shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida mai zaman kansa bashir baba ya ce lalle dawo da Nnamdi Kano Najeriya yana da muhimmanci. Ina ga a dawo da shi ɗin yana da ma'ana matukar gaske domin ya fuskanci shari'a. Kar ta fara ma tukunna akwai buƙatar gwamnati ta bincika yaya ma aka yi tukunna ya kubuce ya bar ƙasar nan. Wannan babbar abin tabbaya ce. a wani abun da ya kamata mu lura da shi shine mafi yawancin irin ko kuma in ce shi Nnamdi Kanu da magoya bayansa a Najeriya ne suke cewa su 'yan biyafara ne amma idan suka fita waje misali aka kama su da wani laifi wala Allah ko na hayaniyar mayagun kwayoyin nan ko kuma fashi da makami iri irin waɗannan manya-manyan laifuka dai su cewa suke cewa su 'yan Najeriya ne tun da aka bada belin Nnamdi Kano a shekara 2018 ne sai ya gudu zuwa kasar Isra'ila. Daga baya kuma aka gan shi a cikin kasar Ingila inda yake gujewa shari'a da gwamnatin tarayya ke yi da shi a bisa zargin yana son hambar gwamnati. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah a gaida Madina Dauda. A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da neman hanyoyin da za su magance sha ko mu'amala da miyagun kwayoyi a Najeriya, wani abin dubawa shine dalilin da ke haddasa wannan matsala a cikin al'umma. A wata hira da na yi da Dr. Nafisa Hayatuddin, kwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa, ta yi bayanin akan wasu daga cikin abubuwan da ke kawo wannan matsalar musamman a cikin mata ga abin da ta ce. so da yawa mata su idan suna da matsala ta damuwa ko wani anxiety muke cewa mm. yawan fargaba ko depression irin yadda muka yi magana na lalurar kunci damuwa da kuma matsaloli na yau da kullun na rayuwa ya haɗu da kuma baka samu shawarar kirki ba ko ka samu influence ko rinjaya na mutane yau ba na kirki ba Ga shi kuma ga yanan ko ina rababa kayan shaye-shayen nan ko ina akwai su so idan duka waɗannan abubuwa suka haɗu to suna iya su sa mace ta shiga daga yi shaye-shayen a dan ki dan yi ki yayi ma kanki matsala dan ko damuwa dan na wani lokaci kaɗan daga nan sai ya mm. zama ji ko yanayin zaman gidan aure ko zama da iyaye ma mm. yanda muke da gidajenmu da yawa broken homes muke cewa za ki ga yarinya ta taso budurwa ba uwarta a gidan tana zaune da matar uba kuma babu jituwa ko wani abu ga iyaye ba jituwa ba kula to irin wannan duk abubuwa ne da ke iya sa budurwa ta shiga hadari saboda za ta fita tana neman wannan wannan shakuwar tana neman wannan kaunar to kuma ko in damuwa ne gare ta ba ta da wanda za ta yi magana da shi a gida ya fahimci me take ciki ko kuma ba wanda ya nuna mata cewa zo ketawa ce a jata a jiki a fahimci me take ciki sai dai a ce mata yi haƙuri a a kawai ki haƙuri yanayin rayuwa ne menene menene mm. so duk irin waɗannan abubuwa al'adu ne namu na yau da kullum a rayuwarmu amma kuma matasa yanzu ba su da ƙarfin halin da za su jimre yawa ba kamar da ba kuma yanzu duniya da take ba irin ta da aure kuma fa matan aure su ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi haƙuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci mm. ba zai bincike ba wasu ba za su yi bincike ba ba za su saurara su ji lallai me ke faruwa ta ina za mu iya mu samun miki maslaha a wannan matsala taki ta gidanki so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'anan in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa in manta da na. to wata kan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin kwarai kuwa suna da matukar suna da muhimmin matsayi a cikin wannan al'amari kina matsayinki na uwa kina da ya mace dole ki jata a jiki dole dole ki jata a jiki saboda in bata nemi shawara ba ko baki koya mata abubuwa na rayuwa ba yadda za ta yi handling kanta mm. a rayuwa to za ta nemi shawara wurin wasu to kuma baki san irin shawarar da za a bata ba ko ta fada shan kwaya kwarai kuwa haka kuma matsayinka kai ma na mahaifi uba ko magabaci uba kana da hakkoki a kanka dole kai ma ka kula da su ‘ya'yanmu idan suka kawo mana kuka muna da hakki a kansu da mu saurare su saurara ta natsuwa ba saurara kawai ta fatar baki ba ka saurara ka natsu ka ji me suke faɗi da meye ba sa faɗi a cikin wannan magana da suke yi so iyaye muna da rol babba da muke abu rawa da muke takawa a wajen wannan baya ga haka kuma shugabanninmu na addinai da al'ummai su ma suna da rol sosai da za su taka suna da mm, rawa da za su taka mai matakar mahimmanci dole ne mu ja 'ya'yan makota da namu duka namu ne duka namu ne abubuwa ne da yanzu duk mun sassake su al'adu ne da muka sassake su yanzu amma suna da mahimmanci kuma suna da tasiri a yi kokarin yadda za a yi a rika sa ido a kansu iyayenmu a da idan yarinya ka aurar da ita jefi-jefi za a je a leƙa a gaya take aiwani ne mm. yanzu wasu wuraren ba a irin wannan so abu ne kuma mai amfani saboda idan kai hakan ne za ka daɗa shaƙuwa da naka kuma ta fahimci ko ya fahimci cewa idan yana da damuwa zai iya kawo kuka wurinka haka so da irin waɗannan al'adu ne da ya kamata mu ci gaba da raya su ya kamata mu ci gaba da encouraging ɗinsu a riƙa yin su saboda za su taimaka wajen hana preventing waɗannan matsalolin su taso balle har su zama matsala su jawo lalura Dr. Nafisa Hayatuddin kenan masu sauraro idan ana son a ji karin bayanin wannan hirar sai a tari shirin kallabi a ranar Juma'a a shirin na hantsi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe ɗaya da minti yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Munira Ado ɗaliba ce a Jami'ar Stik da ke Istanbul, Turkiya. To yanzu ganin ki wace shekara kamata a ce a ayyana a matsayin inda mata ya kamata ya musu aure ko ko bai kamata kamar daga wace shekara a matsayin ki ke matashiya. Um, ni a gani na a bari like in taso it's tunda ba wai kama wace shekara ba na ganin akwai wani like shekara shekara tunda like ya zamo cewa like ra'ayin mutum ne tunda dai kai ne dai zaka zauna a gidan auren nan kamar shekara sha takwas zuwa ashirin haka za a iya musu aure depending in sun kai like akwai wa'ansu za ku ga shekaransu sha takwas amma ba su da wayan wayan sosai ko kuma ba su da experience din sosai ba su san abubuwa da yawa ba mhm. so ba kowa ba ne yana yana varying daga mutum zuwa mutum so kamar dai sha takwas din akwai waɗanda sun kai zuwa ashirin. Mhm. Bar zamu taba taɓa kaɗa kan siyasa, ke kin karanta abun nan international relation. Ya kiga siyasar Turkiya, kamar ya kiga ƙasar Turkiya yadda take gudanar da siyasar ta dangane da mu na Afirka. ina ganin like akwai similarities tsakanin shi da shi da shi da Buhari shi Erdogan din da Buhari saboda like yanda Nigeria take a hargutse ba wai Turkey a hargutse hargutse take ba amma dai kamar su shi abin da yake fighting for shi ne like musulunci a garin amma kuma su a ganin su musulunci ba ci gaba bane shi Erdogan shugaban kasar Turkiya eh, so mm-hmm. yanda yake a tsaye akan like abin da yake so like shi musuluncin haka shi ma Buhari yake yake a tsaye akan like cigabawan Nigeria yana kokarin shi mm-hmm. haka so to dai bambancin ne shi Erdogan is like dictator ne mm-hmm. haka sai Buhari we are like democrats a Nigeria so amma shi kuma shi Buhari matsalar shi guda daya baya fitowa like yana kokari a Nigeria ba a disinta kasan cewa Nigerians ba su da like ba sa ji duk da like wani zubin ana son ci gaban amma ba a bin doka. Mm-hmm. amma kuma at the same time duk like kokarin da yake yi baya fitowa ya magana ya yi bayani ya ce ga abin da ake bukata ake yake yi ga abin da ba da fitowa ya bayani to shi ne mhm. dai like matsalan shi amma shi erdogan da yana like magana yi kamar shekaran shi a da ta sabuwar doka najeriya ta doka haramta almajiranci haraka abin nan yin bara me ra'ayinki akan wannan dokar gaskiya dokar nan a gani na tana da amfani sosai because ne ɗaya daga cikin abubuwan da ke jan mu baya a Najeriya. Mm-hmm. Almajiranci saboda mutane da yawa iyaye su like waɗanda ake turowa almajiranci mm-hmm. ana reducing possibility din like ci gaban mu a Najeriya saboda a maimakon su je makaranta su sami ilimi mai amfani su zo su yi su taimaki mhm. al'umma al'umma sai kuma su je suna almajiranci kuma ya mhm. kasance like sun zama liability a ga gwamnati ga gwamnati munira tambaya ta ta karshe a cikin shiri da nake na himma a kowane sati ina tattaunawa da matasa waɗanda suke a ƙasashen waje tambaya ta ta karshe ita ce wani kira gare ki ga shugaban muhammadu buhari a kan rayuwar matasa musamman 'ya'ya mata irinki kira da zan yi wa shugaba muhammadu buhari shine bayan da a cikin mu mata yanzu a nigeria ba kowa ne yake da opportunity din da zai samu ya zo kasar waje ba. So for waɗanda suke gida a samu a gyara makarantu like transportations ya zamo like mai sauki a kula da irin malaman da ake sawa a makarantu ya zamanto like mata da maza duka have the same opportunity da za su yi karatu and to go further in their studies su ci gaba da karatu su ci gaba da karatu mm-hmm. to da karshe wani kira gare ki ga masu sauraron mu a cikin shirin namu na himma abin da zan faɗa shi ne in har muna son Najeriya ta ci gaba ya kamata mu ma mu dage mu ringa bin doka don in ba wai muna son ci gaban ne kawai ba kuma ba ma bin doka in aka saka doka in har za mu bi dokan ne za mu samu mu ci gaba a kasar tamu in ba haka ba an sa doka ba ma bi ba wani ci gaba da za ta same mu a kasar tamu da in har ma mun samu shugaba mai kokari in har yana aiki kuma ba mu bin doka babu wani ci gaba da za ta samu ta mun gode kun je munira ado kenan ɗaliba ce a jami'ar istik university da ke kar istanbul mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma haɗawa daga nan birnin washington dc. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Safiyanu Gumel zangon daura inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da 'yan bindiga suka kai har suka yi awon gaba da mata da dama a ƙaramar hukumar kurfi. Hakan abin takaici ne da Allah wadai da fatan gwamnatin jihar Katsina za ta farka daga dogon barcin da take shararawa a fannin tsaro. sai saƙonmu na gaba ya fito daga amina adamu malam maduri da kabiru hassan malam maduri da malam ibrahim mai shayi malam maduri duk a jihar jigawa inda suka ce assalamu murya amurka da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Jigawa da ta taimaka ta kawo mana ɗaukin gaggawa a garinmu na Malam Maduri domin wani babban rami wanda hakan ya sa garin yake cika tab da ruwa. sai daga isa lawar girgir magajin garin girgir a jihar yobe najeriya inda ya ce salam voa hausa shirin hukumar efcc na binciken miliyoyin naira da aka ware domin gyaran wutan lantarki a lokacin gwamnatin obasanjo a gaskiya wannan mataki ya dace matuka domin in ba kira me zai ci gawayi sai saƙonmu na gaba ya fito daga abdullahi doron baga inda ya ce aikin gina rigage ga al'ummar fulani makiyaya abu ne mai kyau a don haka zai yi tasiri wajen sauƙaƙa musu wahalhalun rayuwa da samar da ingantaccen ilimi ga yaransu Sako na gaba ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada da tasiru Ismail Zita Gozaki da Tahir M. Tahir Jambulo inda suka ce taron bunƙasa ƙasashen nahiyar afirka da ke gudana a yokohama na ƙasar japan muna fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Husaini Abba Damban inda ya ce salam VOA Hausa zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Bauchi talakawa masu ginin ƙasa a ƙaramar hukumar damban suna cikin wani hali na neman taimako tun farkon lokacin da aka fara shiga watan ruwa na agusta al'umma da dama suka fara fuskantar rushewar gidaje wasu kuma ke cikin fargaba wanda a halin yanzu matsalar ta wuce inda ake tsammani domin ta zamo hantsi leƙa gidan kowa inda da wuya ka jera gidaje uku baka samu ɗaya a cikin su ya fuskanci wannan matsala ta rushewa ba wanda hakan ke tilasta mutane da dama ficewa daga mahallansu a saboda haka muke kira ga gwamnatin mu mai albarka ƙarƙashin jagorancin gwamna bala muhammad da ta tallafa wa al'umma Yau mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Tun madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Laraba, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya bayyana wani yunkuri na rage tsawon wa'adin zaman majalisa kafin 31 ga watan Oktoba ranar da Birtaniya za ta fice daga tarayyar Turai. Johnson ya ce ya nemi sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta kawo ƙarshen zaman majalisa na yau, sannan kuma zai gabatar da wani sabon zama tare tare da jawabin sarauniyar a ranar 14 ga watan Oktoba tare da bayyana ƙudurin majalisa ga gwamnati. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce ƙasarsa ba ta neman ƙara zaman rashin jituwa. Da yake magana a yau Laraba yayin wata ziyara aiki da ya kai a ƙasar Japan don tattaunawa da Prime Ministan ƙasar Shinzo Abe. zarif ya ce iran ta yi imanin ya kamata a mutunta daukacin kowace ƙasa kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniya ma Mr. Misha. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.